Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 22 ga watan Yuli da shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai. Dakarun Rasha na sake kai hare-hare a biranen Ukraine tare da kai hare-hare masu dogon zango kwana guda bayan da ministan harkokin wajen Rasha ya yi gargaɗin cewa Moscow na shirin faɗaɗa a yakin ta Ukraine fiye da Donbass. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki. Jiya Alhamis an rantsar da sabon shugaban ƙasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe inda ya hau kan karagar mulkin hambararren shugaban kasar wato baya Rajapaksa. Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ƙasa da sa'o'i 72 da dankawa kamfanin kasuwa na nnpc ikon tafiya kan tsarin kasuwancin irin na kowane kamfanin kasuwa a kasar ƙarƙashin dokar cama da gwamnatin najeriya ta yi 'yan kasar na daɗa ganin gwamnati ta ƙara kuɗi a kan kowace litar man fetur da ake ganin ta yi a ɓoye a baya-bayan nan sannan kuma a jihar kaduna al'ummar ƙaramar hukumar birnin gwari sun ce sanu a hankali da sabuwar ƙungiyar nan mai kama da boko haram da ake kira ansaru na ƙara ƙarfi a wasu sassan ƙaramar hukumar kuma har shugabanninta sun hana mutanen yankin shiga harkokin zaɓe kuma kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe dakarar rasha na sake kai hare-hare a biranen ukraine tare da kai hare-hare masu dogon zango kwana guda bayan da ministan harkokin wajen rasha ya gargadin cewa Moscow na shirin faɗaɗa yakin ta a Ukraine fiye da Donbass. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa Rasha ta yi ruwan bambamai kan gundumomi da dama ciki har da wata kasuwa a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu ashirin da uku. Gwamnan yankin Oleg Sinigobob ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yaro ɗaya yayin da 'yan sanda da wasu jami'ai suka ce babu wani hari da aka kai kan sojoji a yankin. magajin garin ehor ya ce sojojin rasha sun kai hari da bama-bamai nan da can a kharkiv kan yankunan gidajen mutane inda aka kashe fararen hula har ila yau dai a ji alhamis din gwamnan yankin donetsk pablo kirlanko ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa har makami milin zamar rasha ya lalata makarantu biyu a karmax da kostin tibinika da ke hannun ukraine yayin da akalla makami mai linzami guda ya fada birnin bakhmut fadar white house ta sanar jiya alhamis cewa shugaban amurka joe biden ya kamu da cutar covid-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki a cikin wata sanarwa da ta fitar sakataren yada labaran fadar white house karini john pierre ta ce ya yi cikakke allurar rigakafin da ƙarin allurar sau biyu biden mai shekaru 79 ya fara shan maganin paxlovid kuma yana aiki daga gidansa na fadar White House maimakon ofishinsa na shugaban kasa Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jama'a ina nan lafiya na gode da damuwar ku ya ce ya ci gaba da aiki sannan ya kira 'yan majalisar dokoki biyu daga jihar Pennsylvania da magajin garin Sacramento domin na aika musu da takaicin rashin halartar taron mu a yau a jihar Arewa maso gabas. Daga baya fadar White House ta wallafa wani faifan bidiyon shi yayin da yake tsaye a waje akan wata baranda inda yake tabbatar wa amurkawa cewa alamomin cutar ba masu tsanani ba ne ya ce ina matukar godiya da tambayoyinku da kuma damuwarku amma ina samun lafiya na kammala ayyuka da dama zan ci gaba da yi kuma a halin yanzu na gode da damuwarku kuma ku yarda da ni komai zai yi daidai yan majalisar dokokin amurka da ke binciken tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin amurka ranar shida ga watan janairun bara sun mai da hankalin sauraron shaidu na daren alhamis kan abin da tsohon shugaban kasar donald trump yake yi na sama da sa'o'i uku a fadar white house yayin da dubban magoya bayansa suka kutsa a gidan majalisar suna kokarin hana tabbatar da nasarar zaben joe biden kwamitin majalisar mai wakilai tara da ke bincike kan rikicin sun shirya nuna faifan bidiyon shaidu daga manyan makarraban fadar white house tare da gabatar da shaidu biyu kai tsaye domin karfafa bayanan zargin su cewa Trump ya kalli tar zumar a talabijin kuma bai yi wani abin da ya dakatar da ita ba na sa'o'i. 'Yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat Eleni Luria, mamba a kwamitin da za ta jagoranci yawancin tambayoyin a ranar Alhamis, ta shaidawa gidan talabijin na CNN a farkon wannan makon cewa kwamitin zai duba minti bayan minti na abin da Trump ke yi na sa'o'i uku da mintuna bakwai da yammacin ranar shida ga watan Janairu. Daga ƙarshen jawabinsa a wajen wani gangami da ya buƙaci magoya bayansa su yi tattaki zuwa ginin majalisar kuma su yi abin da ya kamata wanda daga ƙarshe ya ce su watsi. Luriya ta ce bai ɗauki mataki ba yana da damar ɗaukar mataki don haka za mu yi bayanai dalla-dalla. Ɗan Republican kuma mamba a kwamitin Adam Kinziga wanda shi ma ya shirya zai yi tambayoyi ga shaidu ya shaidawa shirin First Nation na gidan talabijin na CBS a ranar Lahadi cewa shugaban bai yi komai ba sai dai kallon talabijin a wancan lokacin da abin da ke faruwa. Kamadalla, an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari ba buɗe taskan rahotanninmu. Ƙasa da sa'o'i 72 da dankawa kamfanin kasuwa na NNPC ikon tafiya kan tsarin kasuwanci irin na kowane kamfani. Karkashin dokar CARA da gwamnatin Najeriya ta yi 'yan kasar na daɗa ganin gwamnati ta ƙara kuɗi akan kowace litar man fetur da ake ganin ta yi a ɓoye a baya-bayan nan sai dai al'amarin ba haka yake ba in ji masu ruwa da tsaki a fannin daga abuja wakiliyarmu halima abdulrauf ta aika mana da wannan rahoto Daga ranar Talatar da ta gabata da gwamnati ta kaddamar da sabon kamfanin kasuwanci na NPC mai cin gashin kai ne labarin kari akan farashin kowace litar mai daga naira 165 zuwa 179 ya sake yin kamari a kafafen yada labarai inda 'yan kasa ke nuna rashin jin daɗi kan al'amarin da suka ce gwamnati ta yi abun a ɓoye ba tare da tafiya da su ba kamar yadda direban tasi ya bayyana. Suna na Sani Ibrahim na sha mai yau akan naira 175 sana'ata tasi nake tukawa an ƙarin mai amma kuma mu da muke aiki fasinjan da muke doka ba magana ƙari kunna ko ka ƙara mutum yanzu kowa san halin da ake ciki ana ta fama da wannan harhalu dan haka dole haka muke dauriya muna ta yi haka nan muna ta buga mu samu abin da muka ci mu dan ci da iyalin mu kawai dan haka wannan abu kamar mu ji daɗin shi ba gaskiya ɗari bisa ɗari. Batun kai kawo a game da dogayen layi da ake fuskanta a gidajen mai zuwa yanzu a kasar da ma rashin samu akan farashin da gwamnati ta kayyade na daɗa kawo cece ce. a cikin al'ummar kasar Shin waye yi wannan ƙari da ya zo wa al'umma ba zata? Shugaban kungiyar dalalan man fetur shiya shiyar arewacin Najeriya Alhaji Bashir Ahmad dan Malam ya ce. To na farko dai mu fara da karin kudin da wannan shugaban kasa a cikin kudin ruwan mai ya cire naira goma ya kara mana saboda yanayin yanda duniya kowa ya san abin da yake faruwa a da diesel din nan kuma diesel din nan ba iya Najeriya ba ko Afirka ta duniya ne ba kuma da diesel din nan ake zuwa ake ɗauko wannan product din daga Lagos Warri Calabar Port da sauran guraren da ake ajiyewa muna godiya kuma da wannan karin da aka yi na biyu magana karin kudi da shiga da an yi wahalhalu ne wanda suke kaman kala biyu kala na farko su masu private depot jirgin da yake ɗauko musu kayan ya yi tsada ya linka wajen so uku na biyu abubuwa da idan za su sa injin da zai loda man a mota a ɗauko shi a kai destination to shi ma gas ɗin ya yi tsada a wajen su din da duk yan kasuwa ne ke saboda haka sai ya zamto wannan kayan da suke siyan mana ba sa siyan mana da shi akan farashin da gwamnati ta kayyade cewa a siya saboda waɗannan matsaloli to mu kuma mu ma haka da muna biyan dubu ɗari biyar dubu ɗari uku yanzu ya kama za ka biya biya miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da dubu ɗari bakwai sannan kayan ya zo ma to bayan da za a yi wani kasuwa ya tsaya akan wannan abubuwan dole sai an samu wata mafita ba gwamnati ba ce ta kara kuɗi a zahiri domin yanzu idan ka je kayan gwamnati za ka siya na NNPC za ka same shi akan ɗari da arba'in da takwas da dubu goma sha bakwai kowa ya sani ba gwamnati ta kara mana ba amma dole mu ɗan yi adjust don kowa ya samu mutane ka kuma a faɗa cikin wani hali ba rashin aiki da za a samu ba kuma mutane kullum ana cikin matsalar wannan mafita. Ko menene alfa amfanin da 'yan Najeriya za su mora ga aikin kaddamar da sabon kamfanin kasuwanci na NNPC. Shugaban kamfanin Malam Mele Kyari ya ce. Na farko muna yi Allah godiya kuma abu muhimmin shine wannan kamfanin sabuwar kamfani ce wanda da mace mutane sun san da NNPC amma abin da ya canza doka ta kama ne wani sabon salo wanda zai zama kasa kamar jice cin gashin kanta kamar kowane kamfani da aka sani misali wanda ake ganin su akan titi Shell, Chevron, Owando, Y da sauransu da haka matsayin mu da yake da su ma'anan shi shine za mu je kasuwa mu nemi masu 'yan ciniki mu nemi wanda za su saye kayan mu kuma banda haka a cikin kamfanin mu tabbatar cewa ayi aiki kan dama da aka bamu mu tabbatar cewa ayyukan nan za a yi kamfanin ta ci riba ta mai da masu kamfanin nan riba masu kamfanin nan su ne 'yan kasa wajen mutane miliyan 200 da muke kasan nan saboda haka abubuwa sun canza yanzu ba mu da wani hurumi ko hujja mu ce ba yi ba ko ko an hana mu yin wani abu yanzu duk wasu tangardu da muka sani da suke nan wanda suna suke hana mu aiki duk sun bace yanzu saboda haka abu ne na alfahari ga kasa ga 'yan kasa saboda haka yanzu ga kamfanin su wanda dole gobe a ce mata ya kuka yi me yasa ba ku yi kaza ba kun ci riba me yasa ba ku ci riba ba kuma doka ma ta kafa akwai tsarin doka da ya nuna cewa in ma ka kasa cin riba shekara ku za a rufe kamfanin saboda haka mun sani ma'aikatan mu kwararru ne mun tabbatar cewa wannan daman da aka samu zai wa kasa amfani. Shugaban ipman dan malam kuma ya yi kari a game da batun alfanu. Yan kasa yanzu kamar mun kungiyar dilalan masu man fetur yan kasa wanda suke ipman kaga an ta da mu tsaye da mu ma mun fara mitin mun fara tattarawa cewa a zo a siyan mana da hannun jari a dunkule wanda a Najeriya idan kika dauki gwamnatin tarayya kika cire ta ba wanda yake daukan ma'aikata kamar mu to za a kara faɗaɗa mana al'amura ba za mu wa da mutane aiki. Yankin arewacin Najeriya da na kan gaba a tsadar farashin kowace litar mai idan aka kwatanta da yankuna da tataccen man fetur ke shigowa daga cikin su kamar su Lagos da Fatakwal. gari da tsada a kuɗin dako. Kowane mataki ne masu ruwa da tsaki ke ɗauka wajen karkatar da akalar dogaro kaco kan man fetur zuwa ga iskar gas. Shugaban ma'aikatar kula da dokoki a fannin albarkatun man ƙasa Malam Faruk Ahmad ya ce. Aikin muke na yanzu mu tabbatar cewa duka an zo an sa kuɗi a gidan man gas wato gas wanda yake shine kamar ya fi petrol ko kuma dafa dafa da itace ramin da muke yanzu shine muna ta jawo jama'a mutanen kasashen waje su zo su sa kuɗi a hito da gas in an hito da gas shine mai amfana saboda duk yawancin Allah da an samu nasara motoci ma za su daina amfani da man fetur ko kuma diesel za su koma amfani da gas sannan kuma a gidajen jama'a kuma za a samu gas da mai sauki kuma sauran gurare dai Allah da in dai an samu wannan shine zai sa a samu ci gaba akan harakan environment. Waɗannan matakai ya kamata a ƙara ɗauka don warware matsalolin da suka shafi tsadar man fetur. Masani a fannin Dakta Adamu Ahmad ya tofa albarkacin bakinsa. da zan ƙara bada shine a kawo wani tsari na da za a ringa tallafa ma shi talaka ta yadda shi za a ringa bashi irin tallafin da ya dace gare shi kuma a samar da mutane wato abubuwan sufuri wanda na kowa da kowa ne akwai damammaki na makamashi wanda za mu yi amfani da shi wurin sufuri irin su iskan gas amfani da wutar lantarki wurin tafiya wurin su hasken rana rana da sauran damammaki da muke da suna sifiri wanda ba dole bane sai mun dogara ga shi man fetur irin wanda muka saba da shi. A cikin shekarar nan dai daga farkon watan Janairu aka fara samun matsalar karancin mai da dogayen layi a gidajen mai lamarin da ya kai ga 'yan ƙasa shiga matsin rayuwa kayayyakin masarufi suke kara tashi a kasuwanni har ya kai ga wannan lokaci da dillalan man fetur suka ɗauki matakin yan kari sakamakon tsadar man dizal wajen dako. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. ya Alhamis an rantsar da sabon shugaban ƙasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe inda ya hau kan karagar mulkin hambararren shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa. Wickremesinghe ya sha rantsuwar kama aiki kwana guda bayan da 'yan majalisa suka zaɓe shi akan mukamin dan shekaru 73 da haihuwa firaministan kasar na shida ya rike shugaban rikon kwarya bayan Faksa ya tsere daga kasar kana ya yi murabus a farkon wannan watan murabus ɗin Faksa yana zuwa ne bayan shafe wata guda masu zanga-zanga suna kira da manyan shugabannin kasar su sauka yayin da tattalin arzikin kasar ya taɓarɓare. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Kaduna. al'ummar karamar hukumar birnin gwari sun ce sannu a hankali dai sabuwar kungiyar nan mai kama da boko haram da ake kira ansaru na ƙara ƙarfi a wasu sassan ƙaramar hukumar kuma har shugabanninta sun hana mutanen yankin shiga harkokin zaɓe. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikira. kusan shekaru biyu kenan da fara yada labarin bayyanar kungiyar ansar a wasu sassan ƙananan hukumomin birnin gwari da igabin jihar kaduna kuma ya zuwa yanzu 'ya'yan ita wannan kungiya da akidunta ke kama da na kungiyar boko haram sun fara shiga garuruwa don yada manufofi kamar dai yadda jagoran bincike a kan matsalolin tsaro a yankin birnin gwari da igabi malam ɗayabu haruna baban abba ya shaida wa muryar amurka akwai magana yan ansaro suna nan suna ta gudanar da al'amuran su wanda abu ne da wanda ana kallon shi kawai suna yin shi cikin daji su kadai yanzu ga sun kai ga sun fara shigowa cikin gari suna ɗaukan wa'insu daga cikin matasa suna zuwa suna horar da su eh, abu na biyu shine sanarwar da suka fitar wata ɗaya da ya gabata cewa sun ma hana harkar harkan siyasa a wannan yanki. shi kan shi malamin zaben ya ji wannan sanarwa kuma ya ce zai kwashi kayan zaɓe ya shiga wannan yanki da shi ai ba zai yiwu ba su yan siyasan ai ba za ma su je kamfen wajajen ba to balle su mutanen su fito su participating kenan da in ba mataki aka dauka ba da wuya a zaɓe a wannan yankuna da yan ansar suka mamaye to gaskiya tun da dai suna ta ƙara ƙarfi kuma ana ta sanar da hukuma cewa ga halin da ake ciki to amma har yanzu dai al'amarin ga yanan dai kini dai masana harkokin tsaro irin su manjo yashin kwamaritaya ke ganin wannan kungiya ka iya kafa tutoci a wasu sassan Najeriya matukar dai ba a ɗauki matakan gaggawa game da ayyukan wannan kungiya ba. Yau an kawo yanayin da 'yan ansaru su ne masu kare al'umma a wasu yankuna na ƙasar nan wanda hakan yana nuna cewa kamar wato wa'annan 'yan ansaru sun riga sun ɗauki gwamnati a wurin suke da iko yankin su ne yadda suka ga dama shi za su yi wanda gaba kaɗan kuma suna ƙara ƙarfi za su zo su ce ma sun fitar da wurin a matsayin yankin wata ƙasa ce kuma su al'umma tun da nan suka rayu ba inda za su je daga karshe dole su ci gaba da zama da wayannan mutane kuma bai yiwuwa a ce gwamnatin da ta hana jama'a daukan doka a hannu don kare kansu sai kuma ta sa ido ta ga wasu sun zo sun tursasa musu a karshe ba ta dau mataki ba to duk wanda ya kama a dauki a irin wannan yanayi daga karshe ko baka yarda da shi ba zaka iya bada gaskiya daga abin da ya zo ma da shi wanda yake daga baya kuma kafin a iya maganin shi akwai matsala sosai yanzu haka dai wasu al'ummomi da garuruwan su ke kusa da kungiyar ta ansaru sun fara mika wuya saboda taimakon da suka ce kungiyar tana yi musu idan sun samu da damuwa kamar da yadda malam baharu harunan da ke yankin ya tabbatar. Noman da aka yi a shekara ta ashirin bai kai noman da aka yi a shekara ta ɗaya ba saboda wa'annan 'yan ansarin sun ba manoman da ke wannan yankin kariya su je su yi noman su ba tare da su wa'incan masu garkuwa da mutane da satan dabbobi sun far masu ba. So ka a hankali a hankali abubuwan suna ci gaba daidai lokacin da al'amarin zai zo ya illa mutane sun riga sun shiga ciki da yawa. Amma me ya kawo faɗan da aka ce an yi tsakanin 'yan bindiga da su 'yan ansarin eh garin kare mutanen garin ne ai su in dai magana ne ta kare mutanen garin sun yadda su je su fa ai in bacin mutanen garin gama ba su faɗa da su ba ba ruwan su ai sun san inda suke dama dai kananan hukumomin birnin gwari giwa da igabi na cikin kana hukumomin da ke fama da matsalolin tsaro saboda hararen yan bindigan da suke fama da su sai kuma ga wannan sabuwar kungiya ta ansarun da duk da dai an ce ba ta cutar da mutanen da ke yankin amma fa ana fargabar manufofinta waɗanda mutanen yankin ke cewa manufofi ne da suka yi kama da na ƙungiyar boko haram ɗin da aka yi ta fama da ita a baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikira yanzu kuma a shirinmu na gaba manuniya gare garan gabzar jam'iyyar apc a zaben gwamnan jihar oshun ya sa tsohon gwamnan jigawa gayawa duniya cewa 'yan najeriya ne suka fara biya karatun da suka koya gurin shugaban kasa muhammadu buhari akalla ko ba komai mutan najeriya yanzu sun koyi darsin buhari sun ji abin da faɗa cikin magana to sun ce buhari mun ji saboda ka jikin ya gaya mana sai dai kuma duk da wannan gwamna aminu bello masarin jihar katsinawa ya ce wannan murna ta 'ya'yan jam'iyyar pdp akan zaben jihar oshun ta yi wuri me ka girgiza idan ka kalli majin ɗin da muka ci zaɓe a ekiti da majin ɗin da muka fada zaɓe a oshin ko jihohin biyu ka haɗa wa ya ci zaɓe. game da farmakin farautar gaggan 'ya'yan jam'iyyar apc da pdp ke a jihar naija kowa apc ce ta ce a gaya wa jam'iyyar pdp cewa ta yi gangancin gangara gangara cikin sauri. <laughs> an ce idan kai yana da nama sai ka tafa naka ka ji su ba su isa su tanzara mu ba siyasa ce gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya kuwa cewa take turka turka da tuturniyar ganin an ture cire dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar apc wani abu ne na kasuwar bukatar da wasu ke kokarin ganin sun cimma wani buri dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu shi kuwa wani lauya cewa yake masu bukatar ganin sun saka addini da bangaranci wajen zaben shekarar 2023 kada su damu tun da jam'iyyu sun riga sun bar wa kowa zaɓi a sarari akwai wanda zai tsaya kirista ne yana da mataimaki musulmi akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki kirista so kana da daman ka yi zaɓi in addini ne ko kabilanci yake ranka waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son ganin ya cika wa masu saurare buri. Shiri na saba'in da biyar cikin jerin shashiryen manuniyan da ke bibiyar shugabannin da kan yi wa talakawa alkawari. Rashin cika alkawarin kuma a cewar jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne a jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ya sa 'yan Najeriya a jihar Oshun suka nuna wa jam'iyyar APC shi ya fi komai haɗari. To mu ce alhamdulillah Allah mu gode maka akalla ko ba komai kan Najeriya yanzu sun koyi darsin Buhari inda yake cewa shi yi ko to sun ce buhari mun ji saboda haka jikin ya gaya mana ɗaya kenan na biyu kullum na faɗa cewa jam'iyyar pdp ta da asali sannan ta da manufa sannan suka kafa ta manyan mai jiya masu hangen nesa amma wani ne faru na zamani aka zo aka shiga ne na sharri aka zo aka bata pdp to ni kullum tambaya ta cewa me ya rikita ne a 2023 ko zaunan gaban ce look ni a gona abu ne mai sauki dan najeriya ne da hankali kuma ya san daɗi ya san ni'ima kuma ya san mai tarihi so da haka tarihin najeriya shafi biyu ne shafin farko pdp shafi na biyu apc hukunci na wurin su yanzu ai lokacin hisabi na ai kenan za a iya cewa an fara wani hisabi daga osun a <laughs> to kai ka yanzu ai ko ka san ne sun kana sun cewa shafi na farko pdp shafi na biyu apc so an zama matsayin hisabi saboda ka an fara hisabi daga osun wannan abin da na osun ya zama kamar wato fitila mai kunna mai hasken cewa ina ka dosa domin yan najeriya sun gamsu cewa shakka mulkin pdp shine ala da kuma kishin yan kasa da kuma kishi akan makomarsu a rayuwarsu sai kuma duk da haka gwamna aminu bello masarin jihar katsinawa na jam'i jam'iyyar apc ya ce dama tun kafin zaben jihar oshun din su 'ya'yan jam'iyyar apc suka yi wani nazari saboda haka ma masarin ya ce kayan da jam'iyyar apc ta sha a jihar oshun din ba shi da wani tasiri batun maganar faduwa zaɓe na oshun bai yi daɗi ba amma kuma bai da tashin hankali idan ka kula abubuwan da suka haddasa to in ka san su to ba zai tada maka hankali ba kuma wani abu ne wanda yake ba zai zama barazana a zaben 2023 ga jam'iyyar apc ba a ocean ko a wani bangare kuma history za ka lura da shi shi kanshi wannan gwamnan lokacin da ya ci wancan zaɓe sai da aka samu inconclusive so in ka lura ita wannan jiha dama haka take tafiya kunnen doki kuma ɗan takarar na jam'iyyar wacan shi aka zaɓa ba jam'iyyar ba saboda mu mun san shi mun san gidan da ya fito mun san iyayen shi mun san gwagwarmayar da suke a harkar siyasa kamar your excellency kamar ba ku girgiza ba kenan me ka girgiza idan ka kalli majin din da muka ci zaɓe a ekiti da majin din da muka faɗi zaɓe a oshin ko jihohin biyu ka haɗa wa ci zaɓe. Tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar APC jihar niger aka ce wasu 'ya'yan jam'iyyar da suka sha ƙasa sun fara tattara kayansu don ƙarawa gabin da ake ganin jam'iyyar APC za ta iya yin bari. Sai dai kuma jam'iyyar APC jihar niger ta riga ta kaddamar da kwamitin ta 'ya'yan jam'iyyar da aka ji mai magana da yawun jam'iyyar a jihar Alhaji Musa D sarkin kajin da aka sani da labaran SK na cewa ai matakin kafa kwamitin sulhun da jam'iyyar APC ta yi yana da matukar tasiri. Mun kafa wannan kwamiti lokaci ne na dattijai da matasa a cikin su waɗanda suke da sanayya na zamantakewa na jama'a da kuma su rika mukamai daban-daban don su kira waɗannan bayan Allah a sulhunta a tsakani. Suna ganin kun makara ma a naɗa kwamiti nan don tuntune kamata a ce kun yi ba ku Kafin mu naɗa wannan kwamiti akwai sulhu wanda shi wanda ya ci zaben yake ta yi a tsakaninsu sama da sati uku bayan an gama zaɓuɓɓuka. So ai ba mu bakara ba tunda ba ko mun yi yunkuri su me suka yi masu faɗan haka. Jam'iyyar adawa ta PDP tuni ma ta fara zawarcin wasu manya-manyan 'ya'yan jam'iyyar ku wasu na ganin kila saboda wannan abu ne kuka yi kuka kafa wannan kwamiti <laughs> an ce idan kai yana da nama sai ka tafa naka ka ji su ba su isa su tanzara mu ba siyasa ce duk waɗanda suke bin nan yan jam'iyyar apc ne ba ku kuma sufurta sun ce sun koma jam'iyyar su ba su dai ya kamata su koma su sulwanta gidansu ganin yadda tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimaki dukkaninsu musulmai cikin jam'iyyar apc ke ta faman ƙara haɗa wani baƙin hadari ya sa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya alhaji nastur ashir sharif gaya wa 'yan najeriya cewa akwai batutuwan da ya kamata idan sun tafi dandalin dire zaɓe su yi ta nazari dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu ko ko wasu a cikinsu suna kallon su suna ganin su za a ɗauka a matsayin mataimakan shugaban ƙasa ko ba ɗauke su ba. To ganin cewa wannan al'amarin na wata jam'iyya ɗaya ce tilo me ya kai ku tsoma baki a ciki? To abu ya zama al'amari na ƙasa ana ta tattauna shi kuma ana so a gina shi a gina fitina ta kansa. So da haka mu dinnan mutan arewa mu ne wanda ya fi cancanta ni magana a kansa. So da mu ne yankin mu ya haɗa da musulmi da kiristoci da manyan ƙabilu da ƙananan kabilu mu ake so a amfani da wannan abin a kama na fitina a cikin mu so da dole mu kira ga musamman matasa da basu san tarihin ba muhimmin abin da kake bukata su waye za su yi mana adalci idan har sun ci zaɓe sun kafa gwamnati kuma ka tsaya ka ga cewar kowane mutum da ya fito ke takarar nan a duk jam'in nan me yayi na gina ƙasa ko gina al'umma ko tsayuwa da kishin ƙasa shi za ku auna ku ku zaɓa a shugaban ƙasa idan kai ba ka ra'ayin haka kai je kai jam'iyyar da ka ga dama. shi kuwa fitaccen lauyan nan da kan yi fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista elzubar abakar gayawa 'yan najeriya ke cewa ai idan burin mutum bangaranci ko maganar addini to an riga an baiwa duk wani ɗan ƙasa zaɓi saboda an bar komai a sarari. suna buga misali misali da zaben da aka yi ma mko a biola da shi da baba ganakin gibi to kuma lokacin 'yan najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko bangaranci wajen yin zaɓe to daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja saboda mulki yanzu a najeriya ya nuna cewar mafi yawan shugabannin najeriya suna mulki ne don kansu ko don 'yan uwansu ko don makusanta don haka mutanen da suke nuna cewar bai kamata a yi irin wannan ba tsoro suke ji kuma tsoron nasu ba wai don ƙasa ba ne tsoro ne don su kansu kuma 'yan najeriya da yawa sun fi ganin abin a manyan jam'iyyu saboda mutumin da baya apc misali kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba akan cewar me zai sa apc ta sa musulmi da musulmi tunda a tsarin tafiyar wannan zaɓe da za a yi a 2023 akwai wanda zai tsaya krista ne yana da mataimakin musulmi akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki krista so kana da daman ka yi zaɓi in addini ne ko kabilanci yake ranka to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan makon sai dai kafin mu yi sallama musamman kamar kowane mako sai mun gaya wa dukkanin masu muzuran matse madafin iko cewa kwanakin su fa na ƙara gangarewa saboda haka dai su tabbatar da sun rage buri. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 311 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yo sallama daga kan kudin da suke ganin sun dafe domin babu wata maganar ƙari. Kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyon da kuka ji a cikin wannan shiri musamman ma dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja sai Nasiru Mustapha tsarin jihar Niger da da muryoyin da suka tattaro ne wannan shiri ya yi kauri. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. dakarun rasha na sake kai hare-hare a biranen ukraine tare da kai hare-hare masu dogon zango kwana guda bayan da ministan harkokin wajen rasha ya gargadin cewa moscow na shirin faɗaɗa yakin ta ukraine fiye da donbass jami'an ukraine sun faɗa jiya alhamis cewa rasha ta yi ruwan bambamai kan gundumomi da dama ciki har da wata kasuwa a kharkiv birni na biyu mafi girma a ukraine inda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu ashirin da uku gwamnan yankin oleg sinigobov ya ce waɗanda suka mutu sun hada da yaro ɗaya yayin da 'yan sanda da wasu jami'ai suka ce babu wani hari da aka kai kan sojoji a yankin. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki. A cikin wata sanarwa da ta fitar, sakatare yaɗa labaran fadar White House, Karini John Pierre, ta ce ya yi cikakke allurar rigakafin da ƙarin allurar sau biyu masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci.